kind of things to be happening. One sad thing is that Nigeria has divided or is more divided than ever before in the last two years. It is not in the wish of uh, Tafa Balewa, Zeke, Awolowo that Nigeria will not be together. Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce lamarin abin takaici ne ba cikin ra'ayin ƙasar mu irin haka ya rika faruwa saboda ƙasar Najeriya ta fi rarrabuwa a cikin shekaru biyu da sun ka wuce kuma wannan ba son shugabanni ne ba irin su ta fawa balewa Dr. Namdi Azikiwe da Chief Obafemi Awolowo cewa Najeriya ta rarrabu. to al'ummar Ibo na neman su balle su kafa ƙasar biyafara me za ka ce mai girma gwamna? you handle it very well. Hamna Fayoshe ya ce wannan ba abin da shugabanninmu na da suke ra'ayi ne ba a rarrabu, amma ina son gwamnatin tarayyar Najeriya ta zama kamar uba ga kowa. A saurare su, a yi sulhu, saboda sulhu ita ce hanya mafi kyau a sha'ukan kowace matsala. Zaman ɗarɗar ya yi yawa a Najeriya, a zauna da al'ummar Ibo, a tattauna da su. Kana nufin a bar al'ummar Ibo su kafa ƙasar biyafara Sai gwamnan na jihar Ekiti ya ce a'a ba haka yake nufi ba abinda yake nufi shine Najeriya ta kasance ɗaya tilo ko a turai akwai matsala ga Northern Ireland sun ce za su tafi da wasu ɓangaren turai su ma suna son su tafi kowa na iya cewa zai tafi a saurari kowa gwamnatin tarayya da kula da kowa gwamna Ayodele Fayoshe ya ce mafita gwamnatin tarayyar Najeriya ta canza ɗabi'unta Najeriya ƙasa ce mai ƙabilu da yawa kada a yi amfani da ƙarfi a rufe bakunan wasu jama'a kalamin gwamnan jihar Ekiti yodale Fayoshe kenan a tattaunawa da ni da shi ta wayar tarho Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya da ido, ta iya gudu tana ɗauke da ɗan adam Allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba uwanmu Najeriya mai ba mu nono Najeriya ba uwanmu Najeriya mai ba mu nono Najeriya babban Afirka Najeriya mai ba mu Afirka